daren 28 watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1443 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin biyu kusan Disamba shekarar miladiya ta 2021 shi ne darasi na goma sha tara shi darussa da littafin ma'alim sunna annabawiyya da Sheikh ah, Ahmad Salih bin Ahmad Shami kara daga sunna mabambanta ya goma sha hudu Allah ya sa da sha hudu wannan darasi na muna mushtaki da taqribu sunna baina yadayil umma kuma so da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zuwa ga al'ummarsa Allah ubangiji ya samu dashi zamu tashi cikin da malai yake cewa ba addinu yusrun babu da su bayani akan cewa shi addinin musulunci addini ne mai sauki addini ne mai saukin aikatawa wannan lafazi asalin shi lafazin hadisi ne kamar da zamu zo mu ji Imam al-Bukhari ya Allah shi haka ya yi babi da shi shi ma irin wannan babu babu dini yusrun sannan ya rawaito hadisin ga nan zamu ji shi yace an abi hurairata عن النبي صلى الله wa ala wa sallama ala daga abu hurera Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya kara mushi yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama yace inna ad-dina yusrun wa lam yushadd ad illa galaba. fasajjidu wa qaribu wa abshiru wa sta'inu bil qudwati wal dulda. Ibn Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ad-dina yusrun alle shi addinin nan sauki gare shi walan yushad ad-dina ahad babu wani wanda zai tsananta a cikin wannan addini illa ghalabahu face sai ya gaza fasaddidu wa qaribu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saddidu ki kokari ku ki farki madaidaici da kaici wa qaribu kuma ku yi kokari ku kusanci ruko da abuci kyau wa abshiru ku zama masu yin albishir da ladan da ake samu don aiki na gari wasta'inu bil ghadwa ku yi amfani da lokuta waɗanda suke na nishaɗi don ku yi ibada sai misali da algadwa wato sassafe kenan wato sassafe ko ce asubahi warrauha da kuma wato yammaci bayan rana ta yi zawali wadulja nabi sallallahu alaihi ya ce bashai min dulja da wani sashe na cikin dare sai amfani da su wajen yin ayyuka da za su amfane ku don abubuwa wanda suke masu amfani wannan hadisi al al-Bukhari ya ruwaito shi kamar malamin ambata yana da gaske ababan da Imam al-Bukhari ya kaɗe da shi wanda sauran ashabul kutub sai tayin banda al-Imam da ya fi shi a cikin al-Kubra shi kan shi Imam bukhari ya kawo shi da wani isnadi ne wanda yake wato isnadi shi kan shi filo ne bai saba kawo hadisi daga shi ba ya ruwaito shi ta hanyar malaminsa mai suna abdulsalam ibnu a mutashir shi kuma daga umar ɗan aliyu dan ma'an al-gifari wannan malami umar ɗan aliyu dan ma'an al-gifari shine mai riwaya daga sa'id suna abi sa'id da makaburi wanda shi kuma shine tabi'in hadisin inda ya ruwaito shi daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu imam al-bukhari ya fitar da shi ya ainihin wato kawo shi a karkashin wannan babi da yace addinu hisrun addini abu ne mai sauki wannan hadisin yana nuni farko zuwa ga cewa an yi hani game da tsananta wa kai a cikin addini mutum ya ɗauki abin da ba zai iya ba rikyo ta ibada wanda zai dinga yi kyar da wahala mun ƙarshe zai gaza ne ya bari kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata sannan shi addini ba a son ka yi shi da mubalaga da kura wuri kenan kuma akwai zargi yin Allah wadai da al-mutanatti'un masu zafin kai masu habasa masu kura wuri a harka addini da kuma kwaɗaitarwa zuwa gadi a hankali a zanyen ayyuka na shari'a wannan yana daga cikin wato sifat ko hasa'is wanda musulunci ya shahara da su shine shi sassauci din banda wasu addinai da suka gabata sai da Allah ya abbata wai da ankum israkum wal afdal lati kanat alaykum wato akwai abubuwa na dabaibayi da abubuwa masu kunci da aka shirkanta wasu addinai da suka gabata wannan abubuwa kan cire su a cikin musulunci an sauƙaƙa su irin misali taimama da shan azumi ga mara lafiya da matafiyi da ainihin wato kafarar rantsuwa kafarar wanda ya jima'i da azumi duk waɗannan hanyoyi ne na sauƙaƙa wa mutane shi ta Allah subhanahu wataala yake cewa walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun min waɗanda Allah ya sa musu hukunci a da dacewa sun yi laifi laifin da mutum ya ce to ya je ya samu wato itace ko tsinke mai tsini da cakawa irin shi ne mutum kalmar da daga shi dole kuma mutum ya za a ce to kawai ya je ya sha guba ne ya kashe kanshi a shari'o'in da zai gabata shi Allah ya ce da mun rubuta muku irin mun wajabta muku irin dokokin da muka wajabta mana kafin kun cewa ne ku tulo a fusa in mutum wani laifi ya ce to hukuncin ka ne ka kashe kanka da kanka a wakhruju min diyarikum kwace hukuncinka ka kori kanka daga garin garin karka kare shigowa gari an kore ka cikin Allah ya ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum da ba za ku yi aikata ba sai an kadan daga cikin ku yana Allah yake cewa la annahu qalu ma yu'aduna bihi kana khairan lahum wa ashaddu tasbita cikin suratu al-imran ne ko nisai cikin suratu nisai Allah ya ce da san aikata abinda aka umarce su da shi ya ce musu wato a samun matabbaci a shahid shi ne wannan addini bai zo da kuntatawa da kunci ba annan akwai lafazi na liman muhammad ibn hanbal shi da alhafiz abul Barani, tabarani da ma imam buhari a cikin adabul mufrad da isa ce ta zo a cewa akwai wani sahabi mai suna abu mihjan annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi ainihin wato wani wa'azi akan ya gan shi yana karanta sallah shi ne shi ma ya daina yin wannan wa'azin ya bada zakari nabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna a yi saruhu mafi alherin aikin addini da za ka yi shi ne mafi sauki gare ka a da za ka haso uku abin da ka ja maka sauki ne sallar dare ce azumi ne sadaka ne da shi ne mafi alherin aikin da za ka dinga Karka ka dinga yin wanda kana yin shi da kunci kana yi da wahala kana yi da tafiya kana yi kana jin kamar kai gaskiya an cutar da kai wannan da alfaru sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwance da wasu lokuta ya bayar da shawarar wasu lokuta da zai amfani da su cin moriyar rayuwa da addini ya ambaci sassafe wato kai sammako wajen da abin da za ka yi za je gona ne zaka je ofis ne kasuwanci ne za a yi wata harka ce ta rayuwa ko wani mitin ne yana da kyau a yi amfani da lokacin da yake da albarka to da yake akwai lokaci bayan sallah asubahi sannan haka lokuta da za a karantar da addini da yake akwai bayan sallah asubahi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi amfani da algadwa sammako marauha da kuma bayan rana ta yi zawali bayan sallah azhar ko la'asar inda rana ta yi sanyi ɗin nan kenan ana Nabi sallallahu alaihi wasallam yake wa shay'in min ad-dulba kuma wani bangare na dare wanda shi dare ba duka ba ayi bacci a tashi ayi wani abu ko ayi wani abun sannan a kwanta ayi bacci sawa'un karatu za ka yi nazari muraja'a hadda Haka ka yi ne shi ka tashi wannan duka shawarwari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa amma misali al'amarin tafiya za ka kike tafiya an ce a hadisi ayi dare kai ba ruwanka ba kai shi matsala saboda yanayin tsaro yanayin ƙasa kuma ba wai umarni ne na wajibi ba shawara ce man zama su ba laisalam ne ba al'ummar sa a can sai amfani da lokuta saboda lokuta ne masu albarka Allah ubin cike ta da su sai malam ya ci gaba da cewa wa an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza amarahum amarahum min al-a'mali bima yutiquna qalu inna lasna ka hay'atika ya rasulullah inna allaha qad ghafara laka mata kaddamanin zanjiga mata akara bai yadda hatta yi ƙorafin gadunin wajihi sun bai kudu cinna a tukaku wa a alama ana gamun buhari ya roce wannan hadisi. sai ya kawo shi a wani babi daga cikin babuka da yake cewa babin da ke bayani a kan halascin mutum ya ambaci kwallar kansa in ya zama dole wanda asali ka yi labarin kanka kana cewa ni ne kaza ni ne kaza zai zama kamar alkari ne kusa ga baki amma ya zama dole ba yadda ka iya kana iya ka ambata kamar ya yi babin cewa babu insari yukhbiru an nafsihi daruratan kuma mun ta idan ya ba labarin kashi ya zama mashi dole a Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza amarahum amarahum min al-a'mali bima yuqimuna in zai umarci sahabbai da aiki kan umarce su ne da abin da za su ciya ƙalu sai wasu suka ce ina lasna ka hai a cika damun lalar sallallahu alaihi salama kaba mu dinga yin aiki muna cikawa da yawa saboda mu da kai ba ɗaya bane kaga kai kad inna allaha ma min wa ma ta kai ba da matsala Allah ya riga ya alƙawari cewa ya gafarta maka zunubanka ta baya da na gaba na haka kar ce sai mun yi irin naka ka bar mu mu tsananta da yan gam sai nabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi fushi ya gabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fushi hatta urafa al-ghadabu fi wajhihi kar ga alamar fushin ya gane cewa yayi fushi kuma ya kulu sannan sai yake ce musu inna atqakum wa a'lamakum billahi ana lalle wanda ya fi tsoron Allah ya kuma fi sanin Allah shine ni jimin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuni zuwa ga yadda annabi yake tausayin sahabbai da sauran al'ummarsa zai so ya bar mu muhalaka aka fara yin aikin da za ka iya ba lalace ne gaba daya wai da muka sa wancan hadisi na ba cewa walan yushad da hada dina ahadun illa galaba babu wanda ya tsananta wannan addini sai addini ya galabaci shi da ce kullum wato kan kai izu ashirin yau karanta su kawai ran karanta alkurani bisa bayan wata uku ki fara kullum ka karanta su mai kullum ka karanta aya goma ya tafi alheri har rayuwar ka ta kare ka kai azumi yau kana yi shi ke kenan ƙarfi da ta shi sai da za ka yi kana azumin ramadana ba ka koma daidai ba ba za ka haƙura da azumin dukula ka shirya wa ramadana ko kuma kai wata sadaka ko kuma kuma kana ta dama, to gara karka yi tun farko ka ce abin da za ka yi bayarwa kankani ka bayar wanda baka san ka bayar ba haka addini yake ana so ka tafi da shi da sauki saboda ka'ida ce ma daga cikin qawaidul fiqhiyya al-kubra akwai al-qawaidul fiqhiyya al-kubra guda biyar wanda Imam shafi ya kawo al-fiqh shi al da shi da sauran malamai wanda yake cewa duka addinin musulunci yana zagayawa ne karkashin su da gaskiya akwai al'umuru da ha al'amura dukkanin wani abu yana tafi ne tare da manufarsa ita ce ka'ida ta farko akwai ka'ida ta agbararu, yuzalu duk inda cutarwa take ba a kauce ta ba a barin addini ya tafi da cutarwa ga rayuwa ko lafiya ko addinin mutane ko zamantakewa su da abin da suke ana da shi kuma ƙa'ida ta al'adatu muhakkama ko al'adatu muhakkima da ana faɗa al'adun mutane ana ɗaukan su a matsayin doka da ta ake ta cikin shara musulunci isa ya mu sai mu rage zafin kai kama al'adu musulunci bai suke kama al'adu yadda mutane suke yi ba musulunci ya zo ne da tata al'adu domin ɗan adam je yiwa ya rayu sai da al'ada al'ada wani sashe ne na al'adar da baka raba shi da shi kaga muka zo sanai duk wata al'ada ce muke baro mu da ita to wannan cewa baro mu da ita din kuma al'ada ne ka ce baro ka da kai sun ka dan al'ada baro mu da al'ada kai da kayya ka abin da ake gudu da al'adu shine abin da ya saba wa shari'a kuma shine al'ada shine tsarin rayuwarka gaba daya irin sirri da kake sawa irin yaren da kake magana da shi irin sana'o'i noma ko kiwo irin su duk abin da ke alaka da rayuwarka kai da Allah sai ya zaka fita daga wannan kai zaka fita daga shi tun daga fita ka yi ka har zuwa ran da baka mutu duka a cikin wata al'ada kake zaka malaman su ce su al'adatu muhakkima ana amfani da al'adan mutane misali yanzu daurin aure kowane gari kaje daurin auren su da wani gari irin yanayin taron irin yanayin sigar amma dai tun da an yarda sunan shi aure shari'a ta karba ka da wasu za su musulunta mata da miji auren su sun yi ne suna kafirai za a ce sami mai taunar da auren ba sun sun ba musulmai da auren su kuma yaya ne to al'adatu muhakkima kenan kuma ƙa'ida ta al-mashaqqatu tajribu duk wani kunci to yana jawo sauki shi da wannan ƙa'ida cewa lallai addini an gina shi ne a bisa ka'idar sauki shi da Allah yake cewa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kaida ce amma yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa da ire-iren su shine al-mashaqqatu tajlibu taysir duk wani kunci yana jawo a yi sauki kuncin kasa samun ruwa ya dawo saukin taimama kuncin sanyin ruwa ya dawo saukin taimama har ila yau kuncin yunwa ko wahalar tafiya ko rashin lafiya a cikin kake azumi saboda kuncin da kake ciki kuncin yanzu misali a zakka farilla ce a ce rukuni a cikin musulunci amma ta fada kan dama daga cikin mutane kuma dama daga cikin mutane kawa ne mafi yan munan wani bai ma sai ake yin zakka ba da fi kala jun kaga su ne kawai yar kasuwa masu kuciya nan amma dukkan mana yanzu ya taɓa yin zaka sai da kasu labarin ana ana ana raba su kaga ta faɗa a kanka wannan kuɗin da kake cikin talauci ya yi maka zaka aikin haji ya yi maka shi wani ma bai taɓa gani ina ne airport ko ya ake yin visa ba ba ruwan kai nan da ka samu kuɗi to shine almashaqqatu tajibu taysir ina fata mun gane wannan jar shine ah, al-yaqinu la ya zulu da shak duk abin da yake mai yakini a kan shi ba a kau da shi da shakka sai an samu yake a kan shi wannan na uban guda biyu sai shi ma al fikihiyar kubura da kubra al an tato su daga nassoshi ne na hadisai da ayin alkur'ani mai girma kuma duk wani hukunci na musulunci sanan yake yin reshi sai ka samu wata ƙa'ida da jikin ƙadin shi da alaka da wannan ka mun gano wannan haka wannan ƙa'ida ce mai girma jama'a zama da sauki sannan kuma shari'a suke defining ne sun ba mu mutane ba shari'a ta tafiya mana abu da ta sauki ne su mu bi abu kaza kuma haƙon yi shi yadda aka ce mi alal misali yanzu azumi a wani zai cewa da aka yi azumi ai akwai wahala shi ya za a ce a yi azumi da shari'a ta ce azumi sauki ne kuma a cikin aya azumi ne Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra yana azumi abu ne mai sauki da haka kowa yake iya yi Da cikin ma'aunan abu mai sauki shine kowa yana iya yi babu wani mutum sahihi lafiyayye zai kasa yin azumi za ka ga yara ƙanana ma suna yi dattawa ma suna yi balanta ko masu shekaru matsakaita za ka ba wahala ba ne sallah guda biyar ba wahala bane. allah ya san za mu iya da Allah ya ce ba mu wahala da su tabbata guda hamsin nan da aka karɓi farko shari'a ita ke take defining me mai sauki kaddara a ce a rana sallah hamsin ake ya za ka yi an gama wata za ta da wata ke Allah ya kare malam ya ci gaba da cewa wa ni ibn umara qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasa kama yakrahu an tu'ta ma'asiyata ma'asiyatu daga sidna abu da Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa shi inna Allah Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu Allah yana son mutane su dinga amfanuwa da saucin da ya musu kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatu da Allah yake kin a aikata sabon da ya haramta wannan hadisi Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi ibn Khuzaimah a cikin sahih dinsa al-Imam al a cikin Asnan al-Kabir haka nan kuma Abu al-Hakim al-Baisaburi hadisi ne ingantacce hadisi na nuni zuwa ga kyamatar ruhbaniyya addinin zafin kai Allah yake cewa ruhbaniyata nib tad'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a mardati llahi kama ra'awha haqqa ri'ayati kiristoci cikin kawo kansu ruhbaniyanci Allah ya ce ba mu ce ba kuma sai suka kasa din rubaniyanci shine mutum ya kici abinci mai daɗi ya kici asfara mai kyau ya ki shiga mutane wani ma aure da tunanin hakan addini ne yake sai kuma suka kasa rike wannan ka'idar suka aure amma kullum ana kama su a cikin da labarin zina labarin luwaɗi labarin maɗugo cikin yin sana'a amma kuma ana kama su da labarin sun cinci mutane sun an shi kuɗi da sunan a aiki coci sun yi sama da faɗi da su da kuma sana'a a zama halar kuma suna cin haram ire-iren waɗannan abubuwa ga sunan kala daban haka Allah Suna ta'ala ya hana ruhubaniyanci ba addini ba ne, zafin kai ba addini ba ka yi addinin ka da tafi wato aka ce in an yi tafiya ayi kasar to Allah yana son ƙasar nan ya kai musulmi Allah baya son kula cewa to ni meye ma ne ban raka a biyu da hudu gara kawai ne hudu Allah bai san ka yaka da aka ce kuma ta yi ka sha azumi in ka san za ka sha wahala ka sha azumi ka ce a'a ni na fi ne kowa zai kalli yanayin shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da sahabbai shi da azumin watan Ramadan suna azumi ko suna shan ruwa Sahabi ya ce masu azumin cikin mu da su raina wanda suke shan ruwa ko su ce musu kura gaye ne masu a cikin addini ba kuma masu shan ruwan ba su ce waɗancan kusa da abin kai ba kowa sai ya ɗauka ya ɗauki hukuncin da ya fi dacewa da da Zai daga shi azumi an baka dama kuma za ka iya halin tafiya ka yi kuma za ka iya ba ka sha ruwa wanda ba zai iya ba shan ruwa shi ya fiye masa wanda zai iya yin azumi shi ya fiye masa haka ake so ka zama da wannan tsakatsaki da kulawa da waɗannan ƙa'idoji kamar yadda Allah subhanahu ya hana shirka ya hana kafirci ya hana saba wa iyaye ya hana wasa da sallah ya hana zina ya hana tata ya hana cin riba ko baya so a aikata waɗannan abubuwan dangin su za ku waɗancan saukin da yayi yana so ya ga aikata su Allah ya samu dace Allah ya ce wa Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna Allah azza wa jalla yuhibbu an tu'ta rukhasa rukhasuhu kama yuhibbu an tuta azaimu wannan riwaya kuma ta ibnu abbasin radiyallahu anhu wa an abihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nabi yace inna Allah azza wa jalla yuhibbu an tuta rukhasu Allah yana so a dinga aikata sakin da yayi kama yuhibbu an tuta azaimu kuma yadda yake son kuma ayyuki da ya wajaba maka su ma ka yi su kan jikin karfi kula da sallah kula da azumi da tauhidi da sauran ayyuka yadda Allah yake so ka aikata wannan ayyukan haka kuma Allah subhanahu wataala yake so ka aikata ayyuka na sassanci da aka yi maka an buraida al-aslami qala kharajtu zata yawmin li hajatin sa'ida ana jin nabi sallallahu alaihi wasallama yamshi baina yadayya buraida al-aslami wannan sahabi buraida ibn al-husayb kenan buraida ibn al-husayb ibn abdullahi al-asli akwai wani buraida al-aslami wanda yake tabi'i ne kiyaye tabi'i ne yana ruwaitowa daga sahabi buraida al-aslami tabi'i ne mashhuri da yake da rauni a wajen riwaya amma shi wannan buraida ibn al-husayb ibn abdullahi al-aslami sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jarar shekara ta 63 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin mulkin Yazid ibn Muawiya ya musulunta kan sanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina manzon Allah ya wuce tafiye su a nan suka musulunta amma ya yi jinkirin yin hijira Ya yi hijira ba sai bayan Uhudu. Ya ka 'yar magana bai halarci Badar da Uhudu ba ya da sauran yaƙe-yaƙe kuma a ranar fatu makka ma manda ne na rundunar ƙabilarsu su. aslamawa shi ke rikitar su a ranar sahabi ne da cikin da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda shi yake cewa kharajtu zata yawmin na fita dan wata bukata wata rana na fita dan bukata irin ta kamata kun karanta a baya cewa a wancan zamanin su saba da al'adar yin banɗaki a cikin gidaje ba ya kuma ta da bukatar kewayawa suka fita bayan gari ne ya fita irin wannan bukata ko wata bukata makamanciyarta sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yamshi bayna yadiya gan shi yana tafiya a gabana fa akhadha bi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna san talakna namshi jami'a sai muka ci gaba da tafiya tare da shi Sai da na nahnu baina aydina li rajulin yusalli yusiru ruku'a wa sujuda sai kuma muka tarar da wani mutum a gaban mu yana ta sallah yana ta ruku'u yana ta sujuda fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce a turabu dura'i da kake gani kudiri yake yi wa kulki Allahu wa rasulu wa ce a a ya da Allah ni wallahi ban san wannan ba Allah da kai manzo ku sani hadaraka yadi din yadi sai cire hannunsa daga hannuna ya saki hannuna sun jama'a baina yadaihi sannan ya haɗe hannayen shi guda biyu faja'ala yusawwihu ma in daidaita su wa yarfa'u da yana da su da mai addu'a yake ya kula yana cewa alaikum hadiyan qasidan ina horon ku bin shari'a matsaifiya alaikum hadiyan qasidan ina horon ku da shari'a matsakaiciya alaikum hadiyan qasidan ina horon ku da shari'a matsakaiciya da yin dubu manyan sha manyan shadda hada dina da libu wanda diyar tsawa a cikin nan to shi kansa wannan da ya ce da kisa irin ta ce wata riwayar sai da nabi sallallahu alaihi da ya tambayar sahabin ya dinga yaban wancan ɗayan sai ya ce kai shiru kai ya jika in ya ji kana yabe shi za ka karya mishi gadon bayansa ba su ka dinga yaban mutum musamman akan addini da ka'idansa sai ka koye mishi yaban dan karka ainihin fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana ta ishara zuwa ka cewa lallai mutum yayi ƙoƙari?" ya zama aikin shi na alkhairi matsakaici ne kai ya tsananta wa kai shi? Kai ya tsananta wa don abin da ta cewa kai tsananta don ya fara tsananin ba zai kai labari ba sai ya zama ya gaza ga baki daya to gare ya dinga yin ɗan abin da ya samu matsakaici shi kamar ne ku ci da ɗazu da dare in ka tashi kai minti sha biyar bai minti ashirin a shekara bin awa ya shekara kada su bari ka fara tun ƙarfe sha biyu har sai goshin asuba sannan kuma ka wuni kana bici kai azara din ikin ila asar goma kuma ka tashi ka tashi shikenan daga nan da zaran ka ji an ce a sanar da kake shiga makara fasu kaga zara a ce ka tashi minti biyar goma kai abin da zaka ka kowa bace. to hatta sallah da ake yi da azumi da hajjudi haka ya kamata mutane su dauke ta ka ɗauka da sauki ba dole sai ka yi irin tsawa ne ba ka ɗauka abin da za ka iya abin da ake so ya zama ka dawwama kana yi khairu a'mali adwamu huwa in qalla fi alkhairin ayyukan ibada wanda za ka kai mafi dadewa kana yi koda kadan babu dini babun addinu yus addinun nasiha babun da ke bayani akan cewa shi addini nasiha ne a Imam al-Bukhari yayi da wannan babun aka yi mishi tarjuma addinun an-nasiha addini nasiha ne ba ka tambaye mu aka ce me nasiha da za mu ya kamata mu kana me ake nufi da nasiha al khattabi abu sulaiman yake cewa wannan lafazin na nasiha ya da cikin don lallu masu ta ma'ana a gurin larabawa yake hasali ma an rasa wani lafazi da zai zo a matsayin synonym wanda zai wakilci wannan ma'ana yake sai dai a faɗa aka ci a ce an nasiha shine akasin algishu ha'inci annasiha shine iradatul khairi nufatar alkhairi shine annasiha me yasa wannan lafazi na ainihin wato Habari? ko da alif da lam kamata ya zama addinu nasihatun amma an sa alif da lam ne saboda ikhtisas saboda a nuna cewa wannan abin ya ke kanta da ainihin wato addini wanda za ka ce arrajulu zaidun kamar kana nufin zubi ne kawai namiji innamar rajulu zaidun ai zubi ne kawai namiji alalin ba shi kace namiji shi ta sai wasu ce a ah, zai ɗauka ma'anar a ce mubalaga ne ma'anan shi inna a'azama dinin nasiha mafi girman addini shine yin abu yadda ya dace Allah ya kawo su ta zauna shi ne daga ma'anar nasiha da Hausa yin abin da ya dace a san da ya dace shine an-nasiha da shari'a take nufi a dan haka malamai suka kusa su galiba mai asalin lafazin a larabci asalin shi yana ba ma'anan kuke nasihatul asla na take zuma tace zuma da za a fitar da wannan a jikin matakar zuma a zama ga tatakkiyar zuma kamar da ake cin wani sunan ta Allah aslu annasih tatakkiyar zuma ikinan sun ce tace addini yin abin da ya dace da addini yin addini da ikhlasi da aka ake cewa at-taubatun nasuh at-taubatun nasuh wato tatakkiyar tuba kamar da ke zunubi ya keta a farma addini ne don kuma kacin ba kamar ka kuma ka addinin ta lafiya ne shi ta Allah yake cewa risala ke rabbi ba ana lakum nasihun amin a cikin sautu a hukum risala ke rabbi ina isan muku da saƙonnin ubangiji na ba ana lakum ni a gare ku Na nasihun ne yin abin da ya dace sai kirwa da musa da kishi cewa hal adullukum ala ahli baitin yaslunahu lakum wa hum lahu nasihuna duk abin da ya kamata ki magari da zasu mishi za su rike shi da dukiya daya shine nasihuna wa jaa rajulun min aqsa madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika yaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihina ni mai kokarin abin da ya kamata wasu kalmu kuma nan nasiha kai shine ka tsike mutum da kai gaskiya wannan wani nau'i ne na nasiha shi mun gani shi ma nau'i na nasiha amma bai tsaya iya nan ba za mu ji fasarar da kalmai suka yi bayan mun karanta hadisi insha Allah malam yace an jabir an jarir ibn abdullahi qala baya atu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi li kulli muslim sayyidina jarir ibn abdullah ibn jabir ibn malik al-badri manzan allah ne sallallahu alaihi wasallama ana mushi alkunya da abu amrin alkunyan shi babanta sabi ne mashhuri ya daga cikin safiya suka musulunta a makare a kuma don wasu ma suna ganin kwata wata uku a gurin manzala sallallahu alaihi wasallam wasu suna ganin ya fa haka akwai sabani dai al-imamu ibnu hajar ya kwararo nan maganganu a cikin al-shaba sami da sahaba amma dai ya je a ainihin wato a abin nan cikin hadis kana har ma manzo Allah ya ce mashi kaje ka ce mutane su shiru zan yi jawabi an ce kin hasa kuma cikin sai muslim girman shekarunsa girman fallarsa amma ya kasance yana yi wa Anas an Malik hidima mashi ce ne su wanke kayan shi saboda ya ce tutun da kai kayowa annabar hidima ko musamman na fulalar ba bari ko maka hidima annabi yana san shi yana ƙaunarsa a ya taɓa zuwa majalisi ya zo ba wurin zama sai kuma da su yi abin da ya kowa ya ke matsawa da ta wasu lokaci ya ga mutane su sai annabi ya kira abin da yake zauna a kai ya wurga ne ya ce zauna a kan wannan kuma ya sai ta abin da su wannan da kuma ko buzu ya rungume ta kuma ya ƙirjin shi tukuri shi shi na ta sai ku wa manzo Allah sallallahu alaihi ya Allah ka tsara wa annabi daraja yadda yake kaunata wata rana ya shigo masallaci sai ga ana ta kallon shi kuma ana gudun shi ce lafiya sai ka shigo manzo Allah sallallahu ya yi magana kan ya faɗi falalar kan ya ce wani mutumin kirki da kuma nabi yana san shi sosai kuma yana mishi lakabi da Yusufu hadhihi al-umma saboda kensa saurayi ne wasimun wa jamilun jidda kyakkyawa kwarai umar ya kashe ce wannan shine yusuf mu al'ummam Allah ya kara mace yarda ya ainihin wato rasu a shekara ta hamsin hudu a hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin ake ce ma karkasiya a cikin kasar Iran ta yanzu da yana daga cikin sahabbai da suka guje wa fitinar rigigimu da aka yi tsakanin su na Ali radiyallahu anhu da bangaren su Muawiya radiyallahu anhu Allah ubangiji ya kara musu yadda da su shi ne rotu wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baya tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kai wa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam a ala kamis salati zan tsaye da sallah wa ita'in zakati zan ba da zakka ya abin da shi ya faɗa kenan annabi ce zan kara maka da Zan an da kulle musulmi. dole kai wa musulmi nasiha kowane musulmi ka mu'amalance shi da abin da ya dace Wani hadisi yana cikin bukhari da muslim wannan nasiya da ta musulmi ya daga cikin alama ƴan uwantaka tsakaninka da yawanka musulmi tsakaninka da yawanka da jini abin da ake tsammani da ɗan uwanka na jini shine duk abin da ya kamata kai mishi zaka mishi idan yana sama da kai a shekaru ka girmama shi Idan yana ƙasa da kai a shekaru ka tausaya mishi idan ka fi shi wadata ka tausaya mishi idan abin farin ciki ya samu ɗan uwanka uwanka ko kaninka ko wani mutum haka zai ƙara aure ya gina gida ya sai mota an mushi wani mutane da sai za a taya shi farin ciki idan wani abin bakin ciki ya same shi an mushi rasuwa an mai sata an yi kidnapping ɗin yasa ko a taya shi bakin ciki kaga shine ka mushi abin da ya dace kenan idan ana tsatanci gare shi ka kare shi haka ake so ka zama da kowane ɗan wanka musulmi shine ma'anan wannan da kulli musulmi zama kowane musulmi ana mashi abin da ya dace a inda ya dace inda yake bukatar taimako a taimaka mashi yake bukatar taimaka a taya shi yake bukatar a yi mashi muwasa a nuna mashi an damu da damuwa shi Ka na damuwa a kan damuwarsa inda yake jin yunwa waka da abinci a ba shi abinci inda yake kariya ba a taɓa mutuncinsa ka kare masa mutuncinsa ina da cikin wato abin da su tafi da cikar musuluncin Allah annabi ya saka shi da sharadin mu baya bayan tsayi da sallah da ainihin wato ba da zakka kana da ita kenan da za ka dinga tsayi da sallah kana ba da zakka amma kuma kana musulmi mu'amala da ba dace ba addinin kana cikin garari addinin kana cikin garari saboda mene saboda ranar alkiyama wannan sallah da wannan azumi da zakka su za a kwasa a dinga raba wa mutane ya shatama haza wa akala mala haza wa sabba haza wa yuta haza wa haza min sadaqika za a yi iba ana bayarwa hasila dan ka kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai riwaya ita ce riwaya al-Imam Muslim ya kace ita an tamimin dari anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad nasiha addini shine nasiha qulna liman ce ga wane qala lillahi ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته صلى الله عليه وسلم يتشي نسيها قال الله نسيها قال لتعبن الله نسيها قال من الله صلى الله عليه وسلم نسيها قال شواء قبل المسلمين nasiha ga talakawan musulmai shi ne sai kuma kallab abin da malamai suka da imamu ibn hajji kafin shi ibn rajab al-hanbali a cikin littafin shi jami'u bayan ilmi wa da kuma sharhin sana Bukhari wato Fathul Bari da Ibn Hajar kuma Imam an-Nawawi a cikin sharhin sana al-Minhaj bi sharhi sahih mutum ibn al-Haddad kaza ga sun fassara me ake nufi da nasiha ga Allah nasiha ga Allah shine al-khudu lahu wato yin kankan da kai a gaban Allah wa tauhiduhu tsayanta Allah wa ibadatu bautawa Allah warragmatu fi ma inda Allah da kwaɗayin abin da ke wurin Allah ba wasu wuta wa sama biyi nafsu kwanci Allah da abin da Allah ya sifanta kanshi da shi zaɓar shafi tauhidin Allah yana cikin nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya akwai ta'azimuhu sallallahu alaihi wasallama Girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nasiruhu taimakon addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yace in ji ibn Azar yace hayyan wa mayyitan a san da yake raye zaɓai su taimake shi a san da baya raye duk wani musulmi wajibi ne ba manzo Allah sallallahu alaihi taimakon suka ce wa ihya'u sunnati sallallahu alaihi wasallam daga cikin tafiya ga manzo Allah akwai raya sunnarsa da ta'allumuha koyan sunna ta manzala Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'limuha liman ta'allamaha ko wanda ya koya ya koya ya koyar da ita wa liqtida'u bihi fi akwalihi, wa af'alihi wa hadihi da koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin maganganunsa da ayyukansa da cikinsa wannan yace wa mahabbatuhu mahabbatu man ahabbahu da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kaunar wanda ya nuna kaunarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin tafiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annan nasiha ga littafin Allah shine koyan karatunsu ta'allumuhu wa ta'limu koya da koya da shi iqamatu hurufi sai da karatun alqur'ani fi tilawa idan karanta shi sannan wa tafahmu ma'aniha karin fahimtar ma'anonin alqur'ani mai girma wa hifdhudihi da kiyaye dokokin alqur'ani wal amal bima fi alqur'ani min ash-shara'i wal adab da aiki da mun cikin alqur'ani shari'a da dubba sannan wa والضب عن تحريف المبتلين da kara alkur'ani daga duk wani suka da wani mugu bai kamshi nasiha ga shugabannin musulmai i'anatuhum taimakon su alama hummilu akan abin da aka daura musu tsayuwa akan mutane wa tanbihuhum da fadakar da su idal ghafla suka almarafinuwa wa saddu a Tuhun, anil hafwa da katanje su daga fadawa cikin kuskure don kusuri mata alaihi da tattara musulmai a kan su saurare su su goyi bayan su su taimake su wasu kuma da zulmi yi a kan ko yake cewa da kuma katanje su da yin barna da abin da yake mafi kyau wani a cikin nasiha ga shugabannin musulmai sannan nasiha ga talakawa sauran al'umma ya mu bayi shine mene yace a shafaqu tausayin talakawa yana cikin yi musu nasiha wasa'yu fi ma ya kudu lahum bi naf'in naf'in kuma yin gogoriyo ta ita shi wajen samar da abin da zai amfani talakawa a matsayinka na wani wanda kake da hanya a matsayinka na shugaba ko jagora san da ka wani abu zai amfani talakawanka yana da cikin cikin addininka ka samu da wani abu a rayuwarsu a addininsu a mazamantakewarsu a tarbiyyar 'ya'yansu a tsaron rayukansu a kiwon lafiyarsu duk abin da ke da alaƙa da al'umma yana cikin cikin addinin ka ya kai shugaba ko ya kai jagora ko ya kai malami a saman musu abin da zai amfane su wata alimuhum da koyar da su addinin musulunci a zauna a karanta da al'umma addinin musulunci ya ce ma yamfa'uhum koya musu da zai amfane su ana ilimin musulunci ko wani ilimi ne na rayuwa masu yana da amfani idan ka san wannan ilimin yana daga cikin addinin ka ya ka koya wa dukkan musulmai wannan ilimin wal kafu an azahum da kamewa da cutar da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin da harshen ka ne ko da aikin ka ne ko da wani abu ne ka kame daga cutar da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka zagi wani kar ka maru wani kar ka cikin wani kar ka yaudari wani kar ka ma wani sharri kar ka jinin wani cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin nasiha gare su sannan ce an tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsika min Ka so al'umma abinda kake so kanka na alkhair ka guje wa bakin ciki kenan da ƙyashi da hasada da rashin sanin ya kamata da babakere da almudahana kana so ka samu alheri to kai musulmi ka alkhairi kana so kar a cuce ka kar ka cuci musulmi ba ka so a nuna maka zalama to kuma nuna kuma zalama abin da ke alheri ne ka so wa kanka matsala bane ka so wa ƴan uwanka cikar addinin kare ka so wa ƴan uwanka samun alkhairi kar ka yadda zuciyarka da dinga damuwa da takaici da bakin cikin alherin da wani ya samu wanda cewa ba ka son kowa da alheri kenan tana da kyashi da hasada da rashin kirki da takrahu ma takrahu kuma ka kyamatar musu wanda ke kyamata wa kanka ba ka son abu da kyamace shi da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da malamai suka bayyana a cikin abin da ake cewa annasiha da kowane ɗaiɗaiwan waɗanda aka amfata. nasiha ga Allah nasiha ga wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha ga littafin Allah nasiha ga shugabanni da talakawa imamun do ya ƙara wata magana yake cewa daga cikin nau'in shugabanni da aka faɗa akwai malamai bayan shugabanni masu riƙe da madafin da musulman malamin musulunci suna matsayin shugabanni ne a cikin al'umma su ce nasiha gare su su kuma shi ne girmama su mutunci daraja da Allah ya ba su ta ilimi sannan yaɗa alkhairan da ke cikin rubuce-rubuce da kakansu da ababen da suka karantar duk da wannan zamanin sai mu kara da wato a recordings kenan na ilmomi da malaman musulunci suke karantarwa jawabin na bidiyo ne ko na audio yana cikin nasiha kar mu manta da mun faɗa cewa ma'anar nasiha shine yin abin da ya kamata ba zai samu muka cewa aka tsanta shine ha'inci sai ha'inci shine yin sabanin abin da ya dace da mutum zai dauki wannan addinin wannan hadisi ya aiki da shi babu shakka zai samu kyakkyawan addini shi nau yake cewa wannan hadisin ana cewa shine daya bisa musulunci shi ahadu arba'i al-islam ɗaya bisa hudu musulunci ita da kashin wannan abu na addinin nasiha addini shine yin abin da ya kamata shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye da suna addini ma'ana wato cikar addini kenan ya wuce a ce kawai a cikin mu'amala yake a cikar imani da cikar addinin mutum shine ya zama ya kula da waɗannan ka'idoji da waɗannan ababe da aka ambata gargwadon kowane mahalli ya kula da rike a daraja Allah subhanahu ta'ala bautarsa da yin abin da ya kamata cikin alaƙasa da Allah haka alaƙasa da manzon Allah sallallahu alaihi sallama haka alaƙasa da alƙur'ani haka alaƙa shi da ainihin wato mutane talakawa da alaƙa shi da mutane wanda suke masu shugabanci su sai ya kula da ba su irin darajar da Allah subhanahu ta'ala ya ba su muna ta gaske nan da ba ƙwarai daga cikin da wannan hadisi na hadisu addinun nasiha hadisi ne daga cikin jami'ar kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah kayan da malai yake cewa bab al-muslimu wal muhajiru babin da ke bayani akan wasu daga cikin siffofin musulmi da kuma wasu daga cikin siffofin muhajiri musulmi da wanda yake muhajir dan ƙaura عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ɗan Amru ɗan As, Allah Ubangiji ya ƙara masa yadda, ya ce, Annabi sallallahu Alaihi Wasallama ya ce, Al-Muslimu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, Al-Muhajiru, man ma na hallahu anhu. Musulmi shi ne ɗan salibar musulmuna wanda musulmai suka kuka bin lisanihi da sharrin sansan sa yadihi da sharrin ainihin wato bakinsa a hannunsa amin ko walmuhajiru shi kuma ɗan ƙaura ɗan hajara ma na hallahu anu wanda ya ƙaura cewa abinda Allah ya hana wani hadisi yana cikin bukari bayani akan wasu cikin sufufi kamala sun kamala ga ainihin musulmi siffa ta asali ga musulmi shine wanda ya faɗi kalmar shahada wanda ya faɗi kalmar shahada ga zama musulmi siffa ta kamala ga musulunci mutum cikin siffar shine aka ambaci wannan ka wayi gari ka daina cutar da wani da harshen ka ka daina cutar da musulmi da hannunka ana ba ka buɗe baki ka yi la'anta ga musulmi ba ka buɗe baki ka yi ɓatanci ko sharri ko gulma ko cin zarafi ga musulmi ba wannan gama garin musulmi ma ke fara wanda musulmi ke da wata ta musamman a ce misali ya karanta da kai malamin kai ko ya girme ka a shekaru ko da a cikin al'umma ko shugaba ne a cikin al'umma ko malami ne masanin addini ko wani wanda ake ganin girmansa ko kuma a ce ma mahaifinka ne ko sa'an mahaifinka ne gama garin musulmi ma an hana ka zage shi ka ɓace shi ka la'ance shi ka ci mutuncinsa amma abin cike shi jama'a ku zuwa gaida al'umma musu kalama yanzu har ma wasu suna ganin haka ma addini kuma ne tsakanin cin zarafin mutane da wannan yake addini yana ganin haka ne addini ma akwai da ya ɗauka yanzu misali da zolaya yana cin mutunci yana mai da mutane ababen wasa yana ganin wannan shine morewar. su kuma mutane ke amfani da abin zumunta na zamani ake cikin social media yankin facebook da twitter da whatsapp da instagram da makamantansu za ka tsirin da ake cin zarafin mutane masu mutunci kuma mu yi kokari mu kiyaye wannan ba alheri ba ne alheri ba ne ke amfani da wayarka ko kwamfutar ka da kudinka da data ka da komai kana ɗaukar da zunubi kana ɗaukawa kake ɗaukarka kana ta fatanci ga bayan Allah kuda da gaske ne sun yi wani abu na laifi yanzu kai abin da kake yi laifin ya fi nasu laifin da kake yi yanzu da fatanci gare su ya fi laifin da suka yi wanda kake musu adalci a kai wani ce wani ne ya zina ko ya sata ya yi laifi a shari'ar musulunci ko kuma kuma kana ta yayatawa kana ta yin katun ɗin shi kana ta yaɗa hoton shi kana Allah wadare da shi wannan abin da kake yi dukkan shi ya fi na ko ne. yi don bayan laifin yaɗa barna da kake yi sannan kuma kana yin laifin kwashe laifinsa haka zama mu kiyaye a yi ƙoƙari ka kiyaye harshenka da hannun rubutunka da zagi da batanci da cin mutunci da aibata mutane sannan ka kiyaye hannunka daga ɗaukar makami ga wani ki hannunka daga ɗaukar hannun nan ka ɗauki dukiyar wani kai fata ko dukiyar gwamnati kai fata ka kiyaye hannunka daga taɓa duk wani abu da ya haramta gare ka ka kiyaye hannunka daga yin wata mu'amala da abin da ya haramta gare ka an ambaci harshe ne da hannu saboda ka ga suna da ruwa da tsaki a cikin abu da ake wato wajen maganganu harshe ne wajen cin haram harshe ne wajen kwatan haram ɗin hannu ne wajen da zalunci duka da hannu ake yanzu in za a yi magudin zaɓe da hannu ake in za a yi sata ƙarfi da biro za a yi sanin sata ko da hannun za a yi taifin a kan kibar na kwamfuta a danna yanta a kashe shi. idan za a harbi wani a kashe shi za a kama wani a sace shi za a saci duke wani duka da hannu ake kaga hannu na da cewa kenan a cikin mafi yawan ayyukan da ake saka baki yana da cewa akan maki yawan ayyukan sana da ake da baki inda cin haramci ko farka magana ta atanci ko zagi ko cin mutunci ko makamancinsu da haka ma za ka ga hatta abin da mutum ya aikata wanda ba da bakin shi aikata ba shi a ce ai ya ce ka ba ka rubuta da hannu in an zo mai yake cewa ai ya ce ka ba kana rubuta kai baka faɗa aka ji ba saboda yadda baki yake da ruwa da tsaki akan ayyuka na barna shi ta Nabi sallar da wasallam yake cewa wanda ya kiyaye min abu guda biyu na lamunce mashi ta aljanna ce bakinka da al'aurarka in ka iya kiyaye manzo Allah su ka mu'amalanci da alfasha da su ba ka mu'amalanci abin da yake haramun da su ba Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce maka kiratin da kai rana alkiyama sai ka muna gane wannan zaka jama'a ki kokari mu kiyaye mu shiga taitayin mu wannan yana daga cikin sifatu na kamala da ake nema game da musulmi wal muhajiru cikakken ɗan ƙaura ba shine wanda ya bar wani gari ya kuma wani gari ba wannan ƙaura ce ta ainihin makaniya amma akwai ƙaura suke a aikin barna zuwa aikin alkhairi wannan ita ce ƙaura wadda ake yi da zuciya ake yi ƙaura sai ma ayyukan sako. da wuraren da ake aikata su Saboda ce ma ayyukan barna da abin zai kai ka zuwa ga barnan mun al-maqasid na ha hukumul a yake cewa al da ha hukumul maqasid ababen da ke jawowa zuwa ga abu suna ɗaukan hukuncin asalin abu sai aka hana aka haramta mutumacin zina zina ce asalin haram sai aka haramta abin da suke kawai zuwa gare shi haka gulma jikin da mutane ne asalin haram sai aka haramta irin zaman da ke jawo su zaman fira zaman fira na fata mun gani. saboda alwasa'in ne waɗannan ha hukumul matsafi suna ɗaukar hukuncin asalinsu ku wa abin da yake haramun abin da yake zai kai ka zuwa ga haramun su ta ka zama cikakken ɗan ƙaura ko da baka ƙaura ka garinku ka koma wani gari ba ko da baka ƙaura ka ba ku ko kuma wata kaya ta ba za ka samu wannan falalar insha ganin bari mu saurara a nan ko na ga lokaci ya kawo jiki sosai mun dawa sai mu tashi daga kan kawai babul muslimi a babul almuslim wal muhadi sai tashi daga nan insha Allah sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa assalamu wa rahmatullahi